the boy been. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 26 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mallaka a zamantakewar aure. yake masu sauraron mu kuna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu sannan za mu filin mu na kwalama. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To mai sauraro barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan al'amarin zamantakewar ma'aurata. Mallaka dai wata kalma ce da malam Bahaushe ke amfani da shi musamman a aure idan aka ga cewa akwai abin da yake tafiya ba daidai ba. Ma'ana wani ya shiga gurbin wani ko kuma an yi amfani da wa'insu abubuwa na ƙarƙashin ƙasa domin mace ta ga cewa ta mallaki mijinta ta hanyar yin abin da take so a gida ko kuma sa dokoki kai dai ta zama dai ita ce mai gidan shi ko miji ya zama mijin hajiya ko mijin kanta ce ko mijinta ce duk ba a kalmomin da ba a amfani da shi duk da yake akwai wani fuska da ake ganin shi wannan mallaka amma an fi ganin sa a matsayin abu wanda yake kamar na cutarwa ga shi bangaren mijin wai haka abin yake a cikin zauren namu muna tare ne da malamai wanda za mu tattauna da su sun hada da karimatu ma'az aisha muhammad marafa hafsa awwal zainab imam da kuma ahmad yusuf sai kuma dan audansu malam usman sa'ad wanda za mu tattauna da su kowa ya bamu nasa bangaren akan me yake gani a kalmar mallaka shin wai a auratayya mata bari in fara da ku soyayya ake bukata ko kuma mallakan wanne ya fi ba ku kwanciyar hankali soyayya kuke so a ce mijinki yana sanki ko kuma mallakan a ce kai na mallake shi sai abin da na ga dama nake a gida wanne ya fi sauki da dadin ma'amala. ni dai ta bangare na mallaka dai da soyayyan abu biyu ne da mabambanta akwai inda shi mallakan take amfani amma gaskiya soyayya ta fi mm. gara soyayya mm. kyautatawa kuma ita take karo dankon soyayya duk inda mace za ta yi kokari ta kyautata wa mijinta ta guji bacin rai shi duk abin ta san yana so kafin ma ya bukata ta yi mishi misali akwai namijin da in ya dawo gida yana son yana dawowa ya zama kawai ta da ruwan wanka wankan nan yake son ya fara yi ba sai ya ce miki wance haɗa mu ruwan wanka to ta nan da ya dawo din ya tadda abin da ran shi yake so dole a ƙara samun dankon soyayya ta an fahimci juna an fahimci juna fahimtar juna kam tana karo dankon soyayya maganar mallaka kuma wasu mazan su suke sa matar su mallake su to mazan masu ja a mallake su kwarai da abin yayi daɗi kenan ina ko daɗi rashin daɗin ke kawo ita ba za ta iya bari da ke san mace a rayuwa gaskiya ba ta san ta bar gidan aurenta ta bar 'ya'yanta to tun ba a kai ko ina ba duka hantara irin zama hira mata da miji babu a tsakaninsu wani ma da ya zo gyara murya zai ma an sa ta ta gashi na dawo kowa fa yanzu har yanzu maza na yin haka har yanzu kan akwai masu wannan saboda wasu yadda idan ka sakar wa mace fuska za ta raina ka wanda ba haka bane duk inda mace kan mai da ita abokiyar wasan ka ba za ta raina ka ba girman ka za ta gani to wasu matan suna mallake mazaje sai saboda sun gaji da azabtarwa da ukuban da mazajen nan suke musu sai su ga to wani hanya ya kamata ta ba zan iya barin gidan ba to ni ma bari in mallake shi dan ni akwai wanda direct ta faɗi ta ce ita gaskiya tana dan Allah a bata maganin mallaka ita ba za ta cutar da shi ba amma abubuwan da yake mata ne yasa take son ta mallake shi ya zama ba wulakancin nan abin da take so shi zai mata wanda ta samu kwanciyar hankali ta samu kwanciyar hankali to ga anan ko shi ai ya kawo wannan sanadin da yasa take son ta mallake shi kamar yadda kika faɗa kika ce danƙon soyayya yana sa mace ta a wannan zamantakewa ta dore to a wasu ɓangaren idan wannan soyayya an same ta an samu fahimtar junan nan an ga komi yana tafiya daidai sai a ce ai ta mallake shi wato wani lokaci zargi ne kenan zargi ne wani lokacin da yawa ma mutanen mu zargi ne fahimtar juna ce da tsabar tsantsagwaran soyayya da ta ba wanda yake jin tsakaninsu shine za a rika ce ai ta mallake shi ai wance ta mallake shi kuma idan ka zauna ka zauna tare da su din zaka ga ba wani abu bane ba ikila ma ita ko ila ma sauya lubdan miya bata iya ba. To in tambaye ki da me da me akan gani a tattare da su da har wani zai zargin cewa kila mallaka ta yi mishi. Kin ga alal misali idan macen ta tsare shi ma mijin ya tsare gidan shi babu wanda yake jin tsakanin su bata taɓa ce musu cewar ga abin da ya mata ba na illa na illa ko kuma shi bai taɓa zuwa ya ce mashi ba kamar namiji namiji shi ke fara ba da ƙofar a rena mishi mata idan har ya tsara wannan abubuwan ya tsare ita ma ta tsare babu mai jin tsakanin su sai a ce ai ta mallake shi to wato in dai ba a dan jin wani dan in dai ba a jin tsogami to eh, in dai ba za a ji tsogami a tsakanin su ba to ta mallake shi to haka ne hajiya karima assalamu alaikum wa rahmatullah ni abin da nake so in yi magana a kai shi mallakan nan da soyayya a duk inda aka samu mace da namiji to ana bukatar mallaka ne in ma ya mallake ta ko ita ta mallake shi. Au mallakan ma daidai ne? Daidai ne ya halatta. Domin abin da ya sa na ce daidai ne mallakan ta halatta sai dai mu mutane muna canja ma'anar mallaka. Idan aka ce wai mace ta mallake mijinta to an dauke ta ita mai sihiri ne ko mai asiri ko kuma mai bin eh, boka Ba haka mallaka take ba. Akwai matakan mallakan miji. na ɗaya kyautatawa ki zama kana girmama mijinka na biyu kare mutuncin shi da kiman shi na uku kuma tsare mishi dukiyan shi da kuma tsare sirrin shi wanda yake na bayyane da kuma wanda yake ɓoyayyen sirri duk yana kawo mallaka miji sannan na hudu kuma shi mace ta zauna ta killace kanta a gidanta sabanin yanzu mu matan yanzu da aka bar mu saka sakakakaka muna fata kin fata kafin ki ga namiji uku kin ga mace talatin to shi ma duk wannan yana ƙara kawo matsala to idan mace ta zama mai ire-iren waɗannan ɗabi'u a cikin gidanta to za ki ga ta mallake mijinta to me yake so bayan wannan idan za a zauna a ɗauka kowane guda ɗaya a yi mai sharhi to shine kawai zamantakewan auren kuma shine matakin mallakan miji to daga lokacin da mace ta samu wannan aka ce ta mallake shi to shine kuma mallakan miji halas ne amma ta wannan bangaren sai dai mu hausa kamar yadda na faɗa muna canja shi da zunubin cewa an ce mace ta mallake mijinta sai a ce wai ko ta mai asiri ne ko ta mai sihiri a ba asiri da sihiri ba shine a kira kalmar mallaka a wa'in nan abubuwa idan aka tsare su su ne kalmar mallaka To a bisa al'ada akwai magungunan da mata suke amfani da shi wanda suke ce mishi kayan da'a wato maganin mata. Wanda zaki ji idan har kina son cinikin ki yayi mm. ki samu karbuwa a wurin mm. mutane sai kin ce wannan idan kika yi babu wata sai ki ba zai kuma ganin wata da daraja ba in ma kina da kishiya sai dai a tausayawa kishiyar mm. wannan zaki mallake shi ne gaba da baya to mata sun fara ja'a sun fi ko ba haka bane haka ne ba haka bane shi maganin mutane suna mai shi ma wani mummunan fassara ta daban domin shi maganin da duk zaki kawo shi domin ki gyara zamantakewan ki ya halatta ki yi amfani da shi amma maganin da zaki kawo shi da niyyar mallaka kamar yadda kika yi wannan shine ba a dace to in ma na mallake ka kila kwanciyar hankali da jin daɗin ya sa. na mallake ka to halas ne ni a ta bangare na a nawa mahanga saboda haka ya halasta amfani da maganin domin a ce za a mallaka kuma ya halasta ni idan a ce sana'a na ne ina sai da na tabbatar in na baki wannan kika shashi in Allah ya yarda za ku samu maslaha da zaman lafiya da mai gidanki kina zan ce to ga matakin mallakan miji bayan kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza to kuma sai ki kara da wannan domin yana kara daidaito da zamantakewa domin har zaki ga wasu wai in shekarun su yi nisa sai a ce wai ai ita wannan tsohuwa ne a wannan bakala wannan yara ne ake kiran su in ke tsohuwa ne me yasa mijinki bai sake kika koma gidan ku ba tunda kin tsufa to amma fa still kina nan a gidan su ke ma kina bukatar wannan gyaran ki ci gaba da gyaran domin me ki mallaki mijinki mallakan miji halas ne an bi ta halastacciyar hanya kuma haramun ne idan an bi ta gurbatacciyar hanya to kun dai ji sukari mata su suke kara zuga mata cewa akwai dalle akwai hujjan a mallaki miji mm-hmm. to bari in koma wurin maza don in ji bayanin su don an ce ku kuke janyowa ake jin wannan kokarin a mallake ko mala ahmad yaya al'amarin yake to assalamu alaikum kamar yadda malama ta yi bayani take magana akan mallaka da yadda za a bi ta harkar harkar shari'a ko hmm. harkar daidai misali in dai ta wannan bangaren ne shine mallaka a wannan bangaren da malama ta bace wannan ba wani matsala bane abu na biyu mu maza idan aka ce a mallake mu warai magana a kaina kowane tsuntsu an kace ko gidan sai ke yi haka ni yanzu a gidana in ka zo ka ce ka mallake rasha da i wallahi ka yadda na yadda ka mallaku an mallake ka shanyu na shanyin me ya kawo wannan kyautatawa biyayya da abin da nake so in dai abu ne nake da nake so in dai mai sawa shari'a ba ita ma tana so kuma in abu ne ta yi da ba daidai ba ai lura da ta kalla ta san masu ba ta karin sa ba ni to me gaskiya wannan in dai mallaka ya ce wallahi ni na shanyin ta na shanyin ka wuce can na wuce ma na ma bi amma a bisa shari'a to amma kuma akwai wani zargi da musamman misali kai da kake namiji hmm. za ga dangin miji hmm. sukan yi korafin cewa wance ta mallake mana dan uwa hmm. zai iya yi kila idan sun zo suna bukatar ganin ka ko suna bukatar wani abu kila baka gida saboda haka ita za su gani don sun ba ta sako ka ta ta lallashe ka ka bada sai a ce ita mallake ka saboda haka akwai zargi a tsakani suna ko su matan kuma da suke bin karkashin kasa hmm. dan an ce akwai wani abu wanda ake cewa abu karkashin kasa hmm. don a mallake namiji hmm. ma'ana kila saboda yana da zafi ko kuma kila baya bada don a samu a karba ko kuma wata macen saboda kila gadon gidansu ne su suke fi son su ce a gida ma'ana su sun fi son su zama hajiyan mijin ya zama kaman abin kallo shin ya wannan tsarin yake a wanka gaskiya wannan namiji ne ke ba da kofa A rena shi shi idan aka rena ka a rena mataka duk wani abu idan ka ginda mataka kaza yanzu misali gidana idan kanina suka zo mata ta kama mutum da kone za shi ta tashi ta tabaru sai na ce kokarin cewa da zo ki zo na ce a'a family issue ne ni magana ko kuma idan har bana nan aka kawo sako za ta ce min wani ya zo ko kuma su kanina har sun fi so ma su ce mata da Allah ki faɗa wa yaya wani kaza kaza ne saboda sun san ni na auro wacce za ta yi haka sai tun da farko ta rage ne ta ranza ne inda ka je ka ɗauko matar da za ta baka irin matsala irin wannan ta mallaka ta wancan bangaren ka sani mu maza ya kamata mu ringa kan adalci gaskiyar magana zan yi aure mu je bincika mu auro daidai a bisa shari'a. Au to ka kuma eh, barbada hoda kenan? Barbada hoda a wai hoda ma duk muna ni ba abin da ba ba ba da a gidana ni ina ba da kuɗin makeup komai da komai a jiya kuma kin ga idan muka dawo kuma ɗaya bangaren wannan akwai bangaren wancan bangaren na harkar shedanu za zaki ga shi namijin ina da aboki wanda shi kina neman mai taurin kan jaraba dan ni mata take ce ma da Allah ya za a yi ne a samu kan wani saboda fitinan ne ne saboda ya ji magana ina gan aka mar abu ma baya ji ina gani kadai nake nake nake ga masa magana ji shi kawai dai gashi nan gashi ne sai dai Allah shi da nake to mu ta addu'a ba na so a ji abu wancan bangaren amma mata bi saboda da ta bi na ga dai mutum na ya canza ta ce to tun da kaki ni fa ranka dade na na ado da kace an yi amma ni na san ba wannan aka ba wato kana ganin da sai da aka dan je sai da aka dan ci goshen eh. tun da na je falon sa na ga ya zo na yana wani bayani na ce to an zo gurin eh, na ce wance ta ce na ce ya ta ce ai an gama na ce an gama au to kai ba da kanka ka da cewa akan nan ya haka ai dai. amma akwai dalilin da yake janyo mata su haka gaskiya dalili gaskiya mu maza a wani bangaren ba ma yi mata adalci magana ta gaskiya mu muke sa su su zuwa na bangaren kuke tura su mu muke ta saboda dalili rashin kyautatawa kwarzaba wulakanci duka waye ita kuma tana son zama da kai sanya ta ta ta ta haihu da kai ita ta fita ta bar ɗaya a kawo ta ko ta ba su wahala shi da marasu sai shiga sai shiga sai sun wani bangaren sai dai mu ce Allah ya yabe mu Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To, Mada Usman, ka ci dai abin da ɗan uwanka ya ce, mm. ya ce ku kuke tunzara matan in ma an bi ɗayan bangaren ma mm. na neman a mallake kuɗin mm. to da sa hannunku a ciki. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na so in yadda da shi amma akwai ɗan abin da ya sa ba zan yadda da shi ba gaba ɗaya gaskiya. dan duk bangaren da abin da aka ce ana bukatan gyara ko ana bukatan a zauna lafiya ko ana bukatan maslaha da jin daɗi na abubuwan da ya kunshi aure gaba ɗaya in dai aka ce sai an sa zalunci ko ha'inci ko wani abu wanda ya koma wani bangare don a samu wannan to abin gaba ɗaya ma barin shi ma ya mafi ma alheri ni abin da na ɗauka gaba ɗaya tun daga maganganu da ita malama suka kwance malamai suka yi na shi ne ne ma kan shi mallakan nan da ake kokarin a fahimtar da mutane kowa na da irin fahimta na nashi shi mallakan nan duk da ake magana babban abin da ya ake bukata duka a cikin shi gaba ɗayan shi fahimta ne fahimta ne na fahimce ki kin fahimce na san me kike so kin san me ban so daga lokacin da aka fahimci wannan ana kwatanta ma juna adalci lokacin ne zai zama cewa an zauna shiru ba a jin kan kowa kalman da ake faɗa da gaske abinda shi ya faɗa in aka ce ma namiji cewa tabbas lallai an mallake shi yana iya faɗa cikin alfahari cewa imana eh ta mallake shi me ya kawo wani da zai ce haka saboda akwai fahimta ya fahimci soyayya ne da ya san abun da ke gudana amma kalma na wanda shi ma ya fito fili wanda da an ce an mallake mutum in cigaye na fasara na waje an ba shi wannan fasara na abu ne mara kyau saboda an san cewa ma'anan mallakan shi ne har ka yi wani abu wanda a kana cikin hankalinka da hayyacinka da yadda aka san ɗabi'unka za ka yi amma ba za ka aiwatar da shi ba to kin ga wani nau'i ne na kamar a ce mutum yana wani irin rayuwa a duniya shi ba rayayye ba shi ba matacce ba kuma komai yana iya faruwa wato ya kaya zama kamar ana sa wani abu na na'ura na sarrafa shi kwalai da gaske ana sarrafa shi sai yadda aka yi da shi hmm. a misali na mallaka da ake faɗa in dai akwai fahimta da soyayya ni na san wa'inda a zamantakewa ita ce take ita ce ta fahimci mijinta yana son wata duk dai maganar mata ba ai bai wuce kishi ba ita ce da kanta ta yi jagorancin nema mai irin wannan wanda yake so kuma akwai wacce hatta ima take raka su misali su je hmm. tare menene yake nufi wannan akwai fahimta tana son abin da yake so shi ma yana son abin da take so zai kare mutuncinta zai kula da ita zai daga darajanta duk inda take ta san cewa zai yi tunƙaho ya alfahari da ita so ba ta jin wani ɗar dan ta taimaka mishi a wurin abin da zai samu in ma ne in ma abin da ya shafi ci gaba ne na aiki da yake amma shi kanshi mata kuskuren da suke shi daga lokacin da miji aka yi mishi abin da ya shafi mallaka to ba fa iya wai dan kai ya karo miki kishiya ba hatta wasu fikira da basiran shi da gwagwarmaya na cikan shi na miji wanda Allah ya sa mishi wannan isan kin dan kufar da shi daukaka da wasu abubuwa duk kin duk akan menene akan dan ya zama naki kuma daga karshen karshe shine mata su yi haƙuri zan haɗa hadda maza abinda ke kawo duka wannan son zuciya muna son mu samu abu ne amma ba tare da mun yi ɗawainiya mun yi aiki a kai ba mallakan da ake magana gaba ɗaya a cikin shi ba sai an yi amfani da barbaɗan magani ba mm. gashi nan an faɗa akwai hanyoyin da ake bi in ka bi wannan hanyoyin mutum duk masifan shi duk rashin wannan din shi akwai hanyoyin da ake bi mishi inda za a hakuri shekara da shekaru kam za a cimma kuma a fahimce shi kuma shi ma har ya zo ya fahimci menene yake akwai a ciki kuma za a samu wannan cin nasara amma in dai zai zama cewa mutum yana bukatan abu kawai kamar yankan wuka mm. kuma Allah ne ya ce a yi haƙuri kuma kai ba za ka yi haƙuri ba so kake kawai abun kun faya kun da ka ce kawai ya yiwu to dole a je ana bin hanyoyi da yawa wanda ya shafi mallaka amma su kansu maza ai suna mallake mata to abin ya kan sosai kuwa haka a maza ana mallake mata dan dai kan mu kawo misalai ne wanda suke kusa kusa amma ta lafazi ma da bayanai kana mallake mace ana iya samun wannan ta wani bangare wanda su ma suke iya yin wannan su ma dan ba wai suna so ya zama sun bauta ma mm. soyayya ba mm. So da ita soyayya din daga sai gaskiya ana bauta mata in dai kun yarda da juna kun fahimci juna kun yi imani da juna kai ka bauta ma soyayya ita ma ta bauta ma soyayya daga bangaren mata daga bangaren maza duk abin da ke kawo matsala shine kowa bai so ya zama cewa ya ba da zuciyar shi da imanin shi a kan tafiyan da ake na soyayya na auratayya hmm. ya zama an zo an ci amanan shi an bar shi macen hmm. ba ta so ta yi haka namiji bai so ya haka saboda daga karshen karshe kai ya zama ɗaya ke ma ɗaya wayau don ya zama kai ne aka mallake sai yanda aka yi da kai to shi yasa to zainab kin ga daga bayanin da malam usman ya faɗa yanzu ya bayyana cewa akwai wani tsoro da ke shiga mata da yake janyowa su ce bari su aikata wannan aika-aika na cewa ba sai sun mallake mazajen su ma'ana dai suna tsoron abu biyu ko dai kishiya ko kuma miji ya juya musu baya shi ke kawo a yanda masu jawabi suka jawabi a cikin wannan zaure namu kiyana ki mahangan yake To, ni duk tattauna wannan ai ina jin ku ne kawai na yi shiru. Dan duniyar kwakwalwa na ya tafi wani tunani ne na daban. Ai ni a tunani na kauna so eh, mallaka kauna abu ɗaya ne kawai. Menene bi shi in mace ta mallake mijinta? Ba fa babanki aka je aka mallake ba ko mijinki na je na eh, mallake. na ne ta. Da abin ta mishi a bata. Ah, eh sosai ma kuwa ai na ku ido ne sanda muka haɗu ya ce yana so na bi shawara da ku ba. sai yadda ta yi da ya aka yi ni ya mallake ni ya auro ni mm. so dan na shiga daga ciki ni na mallake shi sai ya zama tashin hankali ta yaya na bi na mallake shi kun ji tara eh, baki na ne na ce muku kaza na bi na mallake shi ku zo ku kalli zamantakewan auren mu mana eh, kuma menene ma wai in na mallake shi mijina ne na mallake shi halak ina ne ba halak din wata ba kuma ban ga wani aibu ba ma in na je na nemi taimako cewan a bani wannan taimakon dan in zauna zaman lafiya da mijina kar ya juya mun baya ya ga mutunci na ya ga kima na don kwakwalla ya karu eh kwarai da gaske saboda da eh. ai ba zunubi zai samu ba in ya bani mm. zunubi zai samu mm. ai ba zunubi bane kuma daman ni mace yar kwalliya ne mun abin da ya kamata da zan dinga burge shi kar wata dan an ban mallake shi ba yan matan yanzu idan ta a tsakiyar kai yake wallahi wata ta mallake mun shi wato daga can sai dinga hidima a waje bai aura mun ba da ka awa mai zan yi na san aikin lada zai yi mm. in ya kashe naira dubu ɗari za ta zo dubu ɗari za ta zo kin gane to ni ko wata yar banza tana can ta mallake min shi sannan kuma ya kashe mata ni ina gida ban mallake shi ba kuma sannan bai bani ba wannan ba cutarwa ne ai mallakan ma in kayi ka taimaki mutum ne kuma kai ma ka taimaki kanka saboda ina son kai ne ina so in zauna da ƴaƴana wato sai sun yadda da dai yan matan waje su mallake shi tunda suna yi su ma tsorai da kake aika yan uwana ko yan in kun ce na mallake shi sai yadda na yi da shi kamar yayi ba zaman lafiya kuke so ku ga ina yi da shi ba so kuke in dinga zuwa ina muku kwankwan na kawo muku karin shi ku taimaka min yayi min kaza wane baban mutum wallahi ba zai yi ba miji na bane kuma an aura saboda ba manta uwa ba ai ba hanyar sihiri zan je in kautar da shi ba shi fara rayuwar nan kasan yadda mutum ya dauka fa haka yake mallakan nan mutane suna daukar shi da wani manufa fa na daban a wai tsafi ne ko wani wallahi wata mata a iya zance magana ma in ka iya da mijinka ka gama da shi duk zafin shi kuwa ai mallaka mataki mataki ne to ka hada ka je ka yi akwai abin da za ka yi kana roƙon Allah ka yi sujada ya ubangiji kai ko ban son ka ne ni fa da kika gani ka gani nan malama ko da ban son ka auren menene dole ake cewa ne ko mm. sai na roki Allah ya mallaka min kai saboda halin rayuwa ka gama da ni tunda ka riga ka aure ni maganan ba na son ka fa bai tashi ba yanzu kawai mu yi miskanci rayuwa ne ni da kai zan haihu da kai ina so kaunan nan ya daure ni kamar ni mace ce mai son soyayya ina son irin wannan rayuwa so ni ina son da dan kuma na sai zamana na mallake ka eh, kuma ni da mijina ba mijin wata ba inda karuwa na zama yanzu sai ka ji ana yan iska ce mijin wata ta rike to na rike nawa kuma an ce mun ba haka ba ciwon ya mace ne ya mace ne mace ba matsafiya ba kin yi karatun addini kin san Allah kin san kaza sannan kuma kana zaune zaman lafiya kuma wani namiji in ba da hakan ba ba zai zaune dole fa sai ka je ba namijin kunama ne wai ba za ku taba daidaita ba in ba da haka ba kana jin ne yana figewa kuna zaman lafiya dan ba za ku maka ƴaƴa ta ba wata zo ta gara min su eh kuma ba zan tafi da su gida ba in je in kai ma iyaye na liability eh wallahi kai da ka haifa fa sai mun zauna da kai din nan wallahi kai da wani da ƴaƴan saboda haka nan eh don ko kana so ko baka so kawai gwara ma ka yadda makaman yaki mu zauna mu fuskanci rayuwa mu yi rayuwar daɗi ko da mu talakawa ne eh. ka gane mu daidai daidai namu din kuma na ji wani lokaci kukan ce wai sai kun gama wahala sannan sai a ce wai za a ɗauko wata ta kwashi daɗin saboda haka bari ku mallake shi da ke aka sha wahalan da kuma ni da ƴaƴa na mu je eh, in kin zo ke ma ki tsaya ki tanadi naki ki ne ba bakin ciki ba eh mm. ko da wata kan ta zo kin gane mm. ba ta fa isa ta zo ta ce za ta juya mani da 'ya'yana ba mu muka wahala ai wannan ma a musulunci mallaka fa ba haramun bane ka cutar da mutum shine haramun mm. shin ni na nemi soyayyen shi da na ne ya zama haramun an ba haramun bane wannan wannan fahimta ne mummuna wa'inda ake yi ma matan aure a kai eh wannan wani irin abu ne to ni wallahi ba zan hana wata ta shigo ba amma sai ta yi haƙuri in za ta iya bismillah Madalla to masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar mu Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita. Wayo Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. yau za mu yi pineapple exotic. wato abin sha mai dan sanyi pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana buƙatar kwakwa wanda ta bambare mata baya kaga cikin kwakwa kenan fara tana buƙatan citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce kadda yawa ta ɗan kankare ta yanyanka shi tana bukatar ƙanƙara to idan uwar gida ta samu wa'annan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin a abarbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin um, naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi don uwar gida ta markaɗe shi ya laushi sai ta juye shi a cikin uh, mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin um, kofinta da za ta saka a cikin firiji a lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa ta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da kankaran ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ta ɗebi ruwan um, lemun da ta markaɗen nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo ɗan abarban da uh, ta yanka ta ɗan rage shi ma sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shine abarban exotic. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. ya malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare